yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ce daidai da sha hudu ga watan safar ibra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jeren zai cikin littafin sahihun muslim kasar na sha shida na wannan shi ne kasar na sha shida daga cikin jeren jiyar كراتب للتاف صحيح مسلم واللتر الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج الله مروك في سلك غافر كامش اذا بعنا انتظر خبيا اتمنى تكون شنطاني بشارة تجي وضع الامام مسلم ووانا للتاف من اركشن باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الاخبار وما نقول عن الائمة في ذلك mana babin da ke bayani akan tonon asiri game da aibin masu ruwaito hadisi da kuma waɗanda suke ciro labarai da tarihi da kuma irin maganganun da aka samu daga ainihin limamai na ilimi da hadisi akan haka wato wannan babu al'imamin muslim ya kulla shi ne don ya bayyana daga cikin waɗanda ke ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai waɗanda suke ba su ke a karɓi riwayar hadisi a wurinsu ba ba don kuma ba saboda suna da halayen banza ko ƙarya ko wani nau'i na fasikanci haka har wa yau akwai waɗanda ana ƙyama ko ana ƙin riwayoyinsu ne sakamakon suna ƙudurce da wasu munanan aƙidoji waɗanda sun fitar da su daga cikin addinin musulunci kamar yadda wasu kuma musulmi ne mutanen kirki na bai halatta a karɓi riwaya a su ba saboda ba ta iya riƙe riwayar hadisi ɗin daidai waɗannan bayanan sai imamu muslim ke bayyana maka a cikin wannan muƙaddima cewa yayin da ka biya ƙulla babu yana yin haka to kar kuma ka ɗauka cewa abu ne wanda shi ya ƙirƙira ko kuma abu ne wanda yake malaman hadisi da suka zo daga baya su suka ƙirƙira ne an samo haka ɗin daga cikin limaman hadisai waɗanda ainihin suka gabaci sufi ina da musulmi tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'u atba'u tabi'ina wato malaman su imamu muslim din waɗannan abubuwa sun shahara ƙwarai da gaske duk wanda bai halatta a karɓi hadisi a wurin su ba ba wai don cin mutuncin shi ba sai don kare farar shari'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita malam yana tarwai ko mana hadisai da kuma asarai wato maganganu da fatoyin malamai a yau za mu tashi inda yake wa haddathani ubaydullah ibn sa'id haddathana abdurrahman wa ibn mahdi haddathana hammad ibn zaid عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم اياكم والمغيرة بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان imam muslim ya samu wannan riwayar hadisi daga malamin shi mai suna ubaidullah dan sa'id wato ainihin abu qudama as-sarafi babban malamin hadisi ne sannan shi ko ya samu daga nashi malamin mai suna al-imam abdurrahman ibn mahdi shi ko ya samu daga nashi malamin mai suna hammad ibn zaid waɗannan dukkaninsu kifatun asbatun min a'immatul a'lam sannan shi ko ya samo daga nashi malamin mai suna ibnu aun wato abdullahi dan aun mutumin kasar basra ne mutumin kirki ne shi wannan malami mai suna ainihin wato abdullahi dan aun kala yace lalana ibrahim malamin mu ibrahim haɗu ya ce da mu na fata an gani iyyakum wal mughira ibn sa'id azur ina gargaɗinku ku ku daina karɓar magana ku daina karɓar riwaya daga mazuratu ɗan sa'id wa aba abdurrahim da abu abdurrahim waɗannan mutanen guda biyu ku daina karɓar hadisai ku daina sauraron su fa innahuma kadhibani wannan mutane guda biyu na ƙaryata ne wannan a nan kun ga babu da imam muslim ya kulla gaskatu akan wannan ainihin asarin na farko dai waɗannan an tallafi asirinsu daga yau in ka ji an ce ainihin almuzuratu dan sa'id da kuma ainihin abu abdurrahim waɗannan mutanen malamai sun bayyana cewa na ƙaryata ne ba a karɓar ruwaya ainihin aurensu na fata an gano za mu bi ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala mu tattauna ko da taƙaitaccen tarihin waɗannan mutane guda biyu a ban komai ba saboda ainihin wato a san su sani na haƙiƙa musamman sunayen malaman hadisi sau da dama yana kama da juna shi yasa za ka ji bayan an gama karanta wannan ɗin za ka ji imam muslim zai zo zo ainihin wato wutan a kan irin haka in yace a hir a kula da wani a kula da wani sai amma wani fa ba wani ba saboda suran ya yi ɗaya amma sun sha bamban waɗannan mutane guda biyu na zuratu ɗan sa'id da abu abdurrahim bari mu fara jin abin da malaman tarihi suka faɗi don gaba da su malam muhammad ali adam a cikin wannan sharhi nashi mai suna qurratul uyun wato qurratu ainul muhtaj sharhi na sahih muslim yace wal mughira ibn sa'id hadha huwa al-bajali mugira ɗan sa'idu ɗin nan da aka faɗi cewa a yi hankali ana gargaɗin ɗalibai game da shi shi ne mugira ɗan sa'id a albazani abu abdullahi alkufi ana musu alkunya da cewa baban abdullahi sannan kuma ana danganta su zuwa ga ainihin ƙasar kufa arrakubu mai zagin sahabbai ne alkazzab ba shi kuma ƙasar ginin maƙaryaci قال حماد بن عيسى الجهني حماد بن عيسى الجهني كتوى حدثني أبو يعقوب الكوفي سمعت المغيرة بن سعيد يقول ما هج مغيرة بن سعيد يمن النقل يتمنى لو سألهم أبو يعقوب يتواجيش وناتيرا سألت أبا جعفر ما تنبأ أبو جعفر قيد جسكين أئمة أهل البيت كيف أصبحت amma wannan maganar ta ƙarya ce ta kiyaye yana ana son abu da misalin irin halayen shi na ƙarya ne yana za ka zo ka ji a cikin tarihi yana yawan yi wa ahalin baiti ƙarya na daga cikin ƙaryar ga shi yace wai ya tambayi al-imam Abu Ja'far al-Sadiq kaifa asbahta ana gafarta malam ka kwana lafiya ya gari ya waye قال سيدي أصبحت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خائفا na wayi gari cikin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa asbaha an-nasu kulluhum bi rasulillahi amin amma mutane duk sun wayi gari cikin aminci da manzon Allah amma ni na wayi gari cikin tsoron shi kaga wannan na daga cikin ƙwarerai wanda ya danganta wannan magana ta shi kansu jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وروي عن الشعبي أنه قال للمغيرة الإمام الشعبي يكفي مغيرة ma ala hubbu ali ya ya san ali ya kake san ali tattare da kai qala sai ce fil azami wal asabi wal uruq ai san ali ya shiga cikin kashina da ta da kuma ainihin wato cikin bargona ko ina ya ratsa ni وقال شبابة في شبابة حدثنا عبد الأعلى ابن أبي سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب ainihin wato abdul'ala ya ce na ji mazira su ɗan sa'id maƙaryacin ne abin da muke son ja hankalin ku a nan wata magana wadda a baya mun tattaunata ta a mabambantan wurare ita ce waɗannan malaman hadisin da ake cewa sun ce kaza game da wala sun ce kaza su fa sun ja tare da waɗannan maƙaryatan saboda haka sun san su sun gansu sun ji ƙarya tattare da su don haka abubuwan da suke faɗi ba ne kuma ina son kusan cewa duk malaman hadisi da suka biyo baya irin su al-imamu abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi da makamantan waɗanda suka zo suka yi aiki a kan littattafan da abdul ghani ya mai suna al-kamalu fi uh, uh, asma'ir rijal duk waɗannan malaman sun dogara ne kan maganganun da waɗancan malaman da suka rayu tare da waɗancan matsayyatan suka yi babu wata magana wadda mai ya danganta ta zuwa ga wani cewa matsayyaci ne ko mutumin sulki ne kawai saboda wai shi ne zuwa ga haka ne ba ce a'a suna ɗibo maganganun ne daga waɗanda su sun rayu da waɗannan matsayyatan don haka su sha'abu ne su ainihin ibrahimun maka'i ne in suka ce na makaryaci ne to makaryaci ne shi shi ne a nan muka zo sharhi sai mu zo muna buga misalan irin ƙarerai in suka ce na mai zagin sahabbai ne gaskiya ne mai zagin sahabbai ne shi ne sai mu zo mu ɗauko ka bi irin maganganun yanzu kai ka dubi rashin eh, eh, nuna da madadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yau al'umama abu ja'afar musa'adu yana cewa ya gari yana cikin tsoron manzon Allah ko da yake sauran mutane sun hau gari cikin aminci da manzan Allah yanzu wannan kabura kalima kalmar ta yi tana da girman nini kwarai da gaske za ka zo ka ji abubuwan da yake dangantawa ga ahlul baiti din da nini ko kai nini sai da shi al'umama abu ja'afar ko wani daga cikin malaman ahlul bauti ya fito yana tsira mishi albarka cewa tur da shi yana yi wa ainihin ahalin baiti ƙarya abin ka su da mamaki waɗannan ƙarurayin da su ne ɗan an baya-baya su kuma suke bauta wa Allah ko kun fahimta gaba Allah madaukakin sarki kiyaye ba shi ne yake cewa ya ji ku ɗan sa'id al-kazzab ya kula yana cewa inna Allah amuru bil adli yana fasara wannan ayar ne sai ce al-adlu amin abin ne abu wal ihsan ihsan kuma fatima wa isa zul qurba kuma yana umarni da bayarwa ga ainihin zul qurba su wane ne zul qurba al hasan wal husayn a karkashin fassara ta fada yake wa yanha anil fahsha wal munkar Allah kuma yana hana al fahsha da munkar qala sai ce fulanun afhashin ne mafi al fahsha ga mutane wal munkar fulanun wa kuma shine munkar ma'ana abubakar da umar waɗannan in kana karanta cikin tafsiransu duk haka ba ka rinka gani ka sami tafsirin almizan ga shi muna da shi a makarantar na wajen mujallabi ashirin da biyar ne yana ɗaya daga cikin tafsiran ɗin shi a mafi girma a duniya tafsirin mizan ire-iren waɗannan fassarori haka ba ka rinka ganin shi don haka jama'ar musulmi kun ji وقال جرير بن عبد الحميد الإمام جرير بن عبد الحميد يقول كان المغيرة بن سعيد كذابا سافرا shi wannan maziratu dan sa'id din nan da ibrahim din maka yake cewa ku ta tsantsan ku a hankali ya kasance makaryaci ne kuma na tsafi yana haɗa al'amuran su da tsafi wa qala al-juzani al-imam al-juzani cewa ku kutila al-maziratu ala du'a an an kashe shi wannan mazira ne saboda ba al'amarin su ya kasauta daga ƙarshe sun dawo yana da cewa shi kansa annabi ne kana ash'ala nara bulkufa kufa ala tamud wa sha'baba wa sha'baba ya kasance kan kunna wuta a garin kufa yana yi wa mutane ainihin wato rufa ido da kuma dantara irin yadda za a ce ai sharifi ne ga shi zai shiga wuta yana wa mutane abubuwan da a za su yi su a ga cewa ya kamar yana shiga wuta ba sa cin shi amma za ka ji yadda za a zo a ƙaryata shi a nan gaba a aikace da za a kashe shi za a kunna wuta a ce musu da gaske ya shige ta ka bi kuma yana ihu ya ƙi shigarta hatta a za ba halƙin haka ya rinƙa bantara ya rinƙa ruɗan mutane da nufin sharuffaka wai wuta ba ta cin shi har sai da ya ja mutane da yawa waɗanda ya ainihin wawantar da tunaninsu suka bi shi فقال أبو معاوية عن الأعمش قال جاءني المغيرة فلما صار على عقبة الباب وصب wata rana أعمل cikin وترانا إنها ba جدانا توجع مغيرة وازو جريني ina fitowa kofar gida yana taka dandamalin kofa ko tsalle ya faɗo cikin gidan a guje da kuntu sai nace ma sha'anik lafiya sai ka ci ko a guje haka ka tsallake kofa fa qala sai ce inna ibanakum hadhihi la khabitha ai waɗannan bangaye naku duk shekanun aljanu ne a jikinsu ko kuma su kansu ne sun makala kamar sun ce su ba liman yarwa min ma'ul furat alhurin Allah ma balla da wanda duk yake shan ruwan furat yufarat yake sha yake koshi fa kuntu sai ta ce wala na sharabin zaurufi bai ba na muna da wani ruwan sha ne in ba shi ba ai shi ne ruwan shan ne qala sun ce na yulqa fihi al-mahawid wal jiyaf sai dai kuma ana jefa kullokarai na haula da nufi a cikin wannan ruwa na firat kuntu sai nake da shi mun aina tashrabu to kai a ina min daga rijiya قال الأعمش أعمش فقلت والله لا أسألنه نكرت فينا دون تنبيشي فقلت سيدتي كان علي يحيي الموتى aliyu na rayar da matattu saboda ya san cewa ɗan shi'a ne ba shi kawai ya rufe idan su yana allantar da aliyu shin aliyu na rayar da matattu ne qala inni wallazi na bi yadi sai ce in na rantsa da Allah da raina ke hannun shi mausa a ahwa adam wa samuda ai da aliyu ya so da abawa da samudawa duk zai rara su kuntu sai nake da shi mun aina alimta zalika ina ka san wannan bayanin cewa aliyu na rawa da matattu har in ya kuhu ura ba a baya da samu bawa kana sun ce a kai ba a ba ahalin bauti na gurin wasu ne daga cikin dangin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasaka min turbatan min ma'in wannan da na je gidan cikin ahalin bauti sun shawar da ni ruwa فما بقي شيء إلا وقد علمته تند نشا والنور واتو duk wani abu a duniya ba abin da ya rage sai da na san shi kuma abu ma'ana a yi mana cikin ahalin baiko ba su ruwa isa daga nan sun zuwa san komai a duniya mala yake wa kama min alhamin yana daga cikin mutanen da suka fi kowa rashin iya larabci yana kuskuren na hausa faraga sai ya tashi ya fita ya zuwa ya kula yana cewa kai fa ina ba mai ina zan bi in je gidan su banu sai ce ila banu ba sai ce ila banu ila zama harafi ne na ne majarra banu sai zama bi ila wa alamatu alwa wa annahu min al-asma'i sittatu rahmanir rahim din nan wanda al-imamu ibrahim an ya tsawatar wa ɗaliban shi wakila wasu kuma suka ce inna aba abdurrahim allazi hasbara minhu ibrahim huwa salamat ibn abdurrahman an-nakhai ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتابه عن ابن المديني ما فات أن قال sai imamu muslim kamar da muka bayyana don tsoron kar a rikice sai ya ce qala wa kana shaqiqun hadha yara ra'ayal wato yana da aƙida irin ta khawarij to yayin da ya zama sunan nashi zai iya rikice maka da wani wanda yake ba shi ba sai ya ce to ka ji wannan shafiq din dai an fahimta shine wanne shine ainihin wato shakik an fahimta wanda abu abdurrahman as-sulami ya kwaɓi ɗaliban shi game da shi amma akwai kuma shaqiq wanda shi kuma abu wa'il ake ce mishi an fahimta ko kun fahimta kuma shi kuma sunan shi shaqiq dan salama abu wa'in ina fata an gane tabi'i ne shi mutumin kirki ne to don karka ruɗe wancan shaqiq abu abdurrahim wannan shaqiq abu wa'in sai ka kiyaye ko kun fahimta kuma Allah madaukakin sarki ya taimaka cikakken sunan shi ne shakiku ɗan salama al-asdi abu wa'il shi ma mutumin kufa ne ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai kuma bai taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba don haka ko ibn hajar da ya zo sai ya ce ainihin wato muhbarami ne ina fata an gane amma amintaccen mutum ne mutumin kirki Allah ya taimaka to bayan da al-imam muslim ya kawo wannan sai ya ce haddathana abu ghassan محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة imam muslim ya ci gaba da kwararo bayanai da ke tabbatar da cewa mutumin duk da ke da mummunar aƙida ba a karɓar labari wurin shi ba a karɓan hadisi kuma ba a sauraren shi sai ya ce ga hadisi ko kuma ga riwaya da ya samo daga malamin shi mai suna abu ghassan cikakken sunan shi muhammad dan amrin razi shi ko ya ce ya ga ainihin wato jariru jariru ga abin da ainihin yake cewa cewa yake yi lakitu jafar yazid al-ju'fi na haɗu da ainihin wato jafar dan yazid al-ju'fi falam aktub anhu ban taɓa ruwaito komai daga gare shi ba ban kwafi kowane irin ilimi daga gare shi ba kana yu'minu bir raja'a yana da aƙidar imani da raja'a cewa aliyu ba mutuwa yayi ba kuma zai dawo ainihin ƙarshen duniya zan yi mana gamsashen bayani dangane da ainihin wato wannan ainihin jabir din da kuma aqidar shi insha Allah ta'ala bari dan fara mana bayani dangane da ainihin wato shi jabir ɗin tukuna wane ne wannan jabir ɗin cikakken sunan shi shine jabir ɗan yazid ɗan haris ɗan abdu yaquf al-ju'afi abu abdullah wani lokacin kuma ana ce mishi abu yazid al-kufi روى عن أبي الطفيل وأبي الضحى وإكرمة وغيرهم وروى عنه شعبة والثوري وإسرائيل والحسن ابن حي وشريك ومسعر ومعمر وأبو عوانة وغيرهم قال أبو نعيم عن الثوري إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك وقال ابن معدي عن سفيان ما رأيت أروع في الحديث منه wato a farkon al'amarin shi jama'a ya bayyana hali na nagarta da hali na kirki saboda haka har ya samu shaida a farkon al'amari malamai irin su Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan al-Sauri suke cewa ban taba ganin mutum mai taka tsantsan irin shi ba al-imam ibn ulayya yace ainihin shu'ba yace jabir saduqun fil hadith yace mutum ne mai gaskiya a wajen hadisi a wata riwaya shu'ba cewa yake kana jabir idza qala haddathana wa sami'tu fa huwa min awsaqin nas duk inda ka ji zo ba da hadisi yace na wani ya faɗa mana ko kuma sami'tu naji to wannan yana daga alamar da ke nuna mafi gaskiya hali da yake shiga وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير بن معاوية kana idza qala sami'tu aw sa'altu fa huwa min asdaqin nas wa qala waqi'un mahma shakaktum fi shay'in fala tashukku fi anna gashi wannan malamin waqi'i yake cewa duk shakkar da kuke to kakku shakka akan jabir dai ainihin amintaccen mutum ne ina fata an gane to maganganu suka tafi al'amarin yadda ya faru sai daga baya ne sai ya zo ya bayyana wannan ainihin aƙida tashi ta ainihin wato raja'a hatta al-imamu bayan dan amr ya samo daga yahaya dan sa'id yake cewa tarakna hadisa jabir qabla an yaqdima alaina sauri mutun kafin sauri ya zo wurin mu ya wayar mana da kai game da jabir dan yazid tuni mun kyamaci hadisan shi mun yi watsi da su sai shi yahaya dan sa'id yace إسماعيل أن أبي خالد يتي قال الشعبي لجابر يا جابر لا تموت حتى تكذب ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sha'abi ya ce jabir ba za ka mutu ba har sai ƙaryarka ta bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال إسماعيل إسماعيل يتي فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب بعد بقوة دوان نما جنا سيدا شأن تهمتيش أن كان شيني وأنبي كريا وقال يحيى ابن يعلى قيل لزائد ثلاثة آه ثلاثة لما لا تروي عنهم aka ce wa ta dan kudama mutane uku me yasa baka baka ruwaya hadisi a wurin su ibn abi laila wa jabir al-ju'fi wal kalbi waɗannan mutane guda uku kana sai yace amma al-ju'fi yace kaga jabir dan yazid al-ju'fi fa kana wallahi kazzaban wallahi makaryaci ne yu'minu bil raj'a yayi imani da aqida ainihin raj'a وقال أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة ما لقيت في من لقيت أكذب بن جابر الجعفي أبو حنيفة da دم مقريتين دنا حدد سوبان حدد مقريتين دا يا عينه واتو في جابر اليابا to maganganu ne dai masu ɗimbin yawa ga sunan malamai ainihin suka yi a kan shi ina fata an gwani. to mecece wannan aqidar tashi ta raja amma a taƙaice in ka karanta ko da ibn hajar a cikin taqribut tahzib barka ka ji abin da yake cewa yi da'ifun jabir dan yazid al-ju'afi mai rauni ne sai ce kuma rafidiyun mai zagin sahabbai ne wato zagin sahabbai matsala ce wadda ta kai girman da ana cire ka a cikin dangi na mutanen kirki waɗanda za ka iya faɗin magana a karɓa ba sauran aminci dangane da yanzu ne aka ɗauka wai zagin sahabbai wani abu ne mai sauƙi wanda yake har sai ka ji mutane na cewa a kawai ya zaga ba shi da su ba daidai mutanen da suke faɗin haka sai kuma ka ji suna ƙunƙunin cewa su kuma su wani suna zagin waliyai da sahabi da waliyu wane ne yake sama sahabbai hum sadatu auliya illa waliyan Allah kaf su tana karkashin wilaya ne ta ainihin sahabbai idan za ka kumburi kai fushi kai kuntar baki hankalin kai tashi an zagi waliyi me yasa an zagi abubakar siddiq ba za ka tashi hankali ba shi yasa akwai munafunci a cikin abin fa ina son ku fahimta akwai cikakken munafunci a cikin abu daidai mutumin da yake fushi da wasu suna zagin waliyai kuma shi ne zai tafi neman haɗin kai da waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. malamai daga cikin malaman farko kun ga gashi dalilai ne daga cikin dalilan da suke kafawa akan ka a karɓi hadisi a wurin wani sun yana zagin sahabi Allah kiyaye to gashi da yace kana yu'minu bir raja'a din nan sai ce li annahu kana yu'minu bir raja'a hiya bi fatihi ra ra'un din ane mata fataha ne qala al azhari wa ghayruhu la yajuzu fiha illa al fataha ba a cewa ruja'a sai dai a ce raja'a wa amma ruja'atul mar'a al mutallaqa fa fiha lughatan al kasr wal fath amma dangane da sakin matar da aka saki kome a larabci ana iya ce mishi raja'a ana kuma iya cewa rija'a amma dangane da wannan akida sai dai a ce raja'a kawai ba a cewa rija'a sai a kiwaye wannan kuskure ne da an dade mutane da dama suka yi ina fata an gwani قال القاضي يا رحمه الله تعالى القاضي يا الله مدوكين سوكي جكان شي da abin da ya faɗi a cikin nashi sharhin na sahihu muslim a mujalladi na ɗaya shafi na 143 zuwa 144 ya ce wa hukiya fi hadhihi raja'a allati kana yu'minu biha jabir al-kasr ko da yake wasu sun ba da labarin wai ana iya cewa rija'a din ma a irin wannan aqida ne. wa ma'ana imanuhu bir raja'a huwa ma taquluhu ar-ratiba aqidar da yan shi'a suke faɗi wa ta'taqiduhu bi za'mi al-batil da mummunan tunaninsu wai anna aliyar radiyallahu anhu fi sahab wai aliyu ba mutuwa ba yana nan a cikin jido sai sukan ce fala kharuj ma'a man yakhruju min walidihi hatta yunabiya min as-sama'a nakhruju ma'ahu dan haka duk wani daga cikin ƴaƴan Aliyu da ya zama khalifa ko ya zama imami ko ya ce a fito za a tafi jihadi su ƴan shi'a sai su ce ba za su fito ba har sai Aliyu ya leko daga cikin jido din nan ya ce ku fita tare da shi malam ce wa hada nau'in min abatilihim wannan yana daga cikin nau'in karerayin su wa azimun min jahalatihim kuma wannan yana daga cikin manya-manyan ainihin jahilcin su Allah iqabi azhanihim as-sakhifa wanda ya dace da irin sakaran tunani irin nasu wa uqulihim al-wahiya da kuma ainihin wato hankalin su wanda yake rarrauna ina fata an gane wa qala al-qadi aidan har wa al-qadi ya sake fadi yace wa amma ta'ifatu sabiiyya amma ta'ifa as-sabaiyya wal ukhra al-ma'rufa bin nawasiyya fawadda'una anna aliyan lam mutu. masu aƙidar ainihin wato saba'iyya da mawusiya daga cikin 'yan shi'a waɗannan aƙidojin ka karanta littafan nan da muka gabatar a karatun da ya gabata al-milal wa na malam abdulkarim shahri satani da al-fisal fil milal wal ahwa'i na al-imam ibnu azmi za ka ga nau'in 'yan shi'a kafinsu da sunayensu yadda duk wanda ka gani da aƙida kaza sai ka ce a shi'a ɓangare kaza yake to su waɗannan cewa suke aliyu ba mutuwaye ba wa annahu sayakhruju kuma zai fito a ƙarshen duniya fa yamla'uha adlan kama muli ajjawra kamar da duniya ta cika da zalunci to wai aliyu zai dawo ya cika ta da adalci wa qala ibnu saba lillazi ja'a yan'a aliyun lillazi ja'a yan'a ali wani yazo yana cewa ainihin ibnu saba yana yi mishi ainihin wato ta'aziyya ta mutuwar aliyu sai ce lauji ita na bidimarihi fi tis'ina sirra ma alimna annahu la yamutu hatta yasuqa al-arab bi asa yake ka daina mana ta'aziya mu mun san aliyu ba mutuwa ba ba za ka zo mana da kwanya aliyu a cikin kwando kwando har guda casa'in ka ce duk da ta kwanya aliyu ce ya tabbata ya mutu yace mu mun san ba mutuwa ba har sai ya zo ya yi shugabanci ya taso larabawa gaba gaba daya da ainihin sandashi shi fa zikira zalika ibn abbas sai aka ji aka fada ibn abbas wa sai ce law alimna ma zawwajna nisaa ai ba mun san yana da wannan irin mugu aqida ƴaƴan shi mata ma da ba mu rinka aurensu su ba wala qasamna malahu sannan dukiyar shi da ya da ba mu raba rasu da ba a raba wa ƴaƴan shi ba domin ya tabbata ya fita daga musulunci ke intaha wannan bayanin yana na a cikin littafin ikmalul mu'lim a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku zuwa ɗari da arba'in da hudu sharhin sahihu muslim ne na al'imam al-qadi wal mai littafin ashifa na haka jama'a kun ji wannan aƙidar da ya kudurce ta cewa aliyu ba mutuwa ya ba kuma zai dawo ƙarshen duniya ita ta hukunta cewa ya zama mutumin banza da ba za a ci gaba da karɓa hadisi a wurin shi ba sannan kuma ka duba duk lokacin da aka faɗi wata aƙida daga cikin irin waɗannan aƙidojin sai ka ji ƙarshe an ce kana rafidiyya ya kasance kuma yana zagin sahabbai ma'ana ya tabbata cewa aƙidar rafidancin yake da ita ta shi'ar kenan al-imam muslim yace haddathana al-hasan al-hulwani حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث مسعر يتي jabiru dan yazida ya ba mu labari kafin ya kirkiro irin abubuwan da ya kirkiro na munanan aƙidoji ma'ana kamar da mu na makon da ya gabata ka je ka saurari kasar na sha biyar muka bayyana cewa manyan malaman hadisi suna zuwa suna zama da waɗannan zindiƙai da maƙaryata domin su jiye wa kunnensu don su je su karar da abin daidai sai yasa babu wani malamin hadisi da zaka ka ga ya faɗi kaza ko da abin ya maka nauyi daga baya ka ji ya ya ce ai ya gane abin ba haka yake ba saboda suna kokarin samowa ne daga tushe ba wai kawai a an cewa na fa kaza ne ba malaman hadisi ba sa karar da irin wannan ku kiyaye wannan da kyau ku rinka bambanta tsakanin malaman hadisi da waɗanda za su zauna suna karanta muku riyadu salihina ko kuma suna ɗibo hadisai ranar juma'a ko da ingantattu ne suna biya muku waɗannan masu wa'azi ake kiransu malamin hadisi shine wanda yake da ilimin kuma yake bayanin waɗanne suka inganta waɗanne ne ba su inganta ba me yasa suka inganta me yasa waɗancan ko ba su inganta ba saboda haka a kiyaye idan kun fahimci wannan mas'alar da kyau to malaman hadisi irin waɗannan ba sa ji daga wani kawai su je su karar cewa an cewa na yana zagin sahabi malamin hadisi baya karɓuwa daga haka an ce zai je zauna da shi ne wa jiyaya yake yaya abin yake yadda in ya zo ya karar shi kenan magana ta tabbata in ma har an samu akasin haka sai dai a ce eh daga baya ya tuba ne shi wancan din amma ba dai a ce shi malamin ya zo ya faɗa daga baya an bincika an ga magana ba haka take ba shi yasa malaman hadisi fair research suke ba table research ba kadai shi yasa mu ga muku cewa da suka gama zama da su kaf sai suka zauna su gaya wa ɗalibansu ɗalibansu suka karantar da nasu ɗaliban har lokacin da duniya Allah ya kawo sanda aka zauna aka rubuce waɗannan abubuwa na haka a yanzu duk inda ka ce wani makaryaci ne in dai ba kintaci faɗi kai ba kana duba littafin lisanin mizan ko mizan na itidal ko alkamin fi du'afa'ir rijal ko at-tarikhul kabir ko al-awsat ko al-jarh wa at-ta'dil ko tahdhibut tahdhib ko tahdhibul kamal ko tahdhibut tahdhibul kamal wadannan tafai kaf in ka duba ko gaggaba sun haɗu kan cewa wani makaryaci ne saboda asalin maganar da ilimi aka faɗe ta amma aka faɗe ta da son zuciya ilimi ba zai mara mata baya ba Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka kun ji kafin Jabir ya kirkiro abubuwan da ya kirkiro al-Imam Mis'ar yace sukan yi riwayar hadisi daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka gashi nan a cikin sharhi yake cewa وأراد مسعر رحمه الله بهذا أن جابرا كان مستقيما على السنة wato ba san shi jabir din ya kasance mutum ne da yake a tsaye akan sunna wa kanu ya'khuduna anhu al-hadith fi tilka al-hal da haka san da yake tsaye akan sunna suna karban hadisi a gare shi thumma ta lamma ta hawwala ila i'tiqadihim batil amma yayin da ya juya ya kama wacce mugu aqida wa huwa ma sabaqa annahu kana yu'minu bir raj'a aqidar cewa ya yi imani Aliyu bai mutu ba kuma Aliyu yana nan cikin ainihin jido kuma Aliyu zai dawo zai yi magana zai yi kaza tara ko hadisahu daga nan ne sai suka yi watsi da hadisin shi ashe kenan in ka ga har wata riwaya wani malami kamar yadda ka ji mun gabatar a baya an yabe shi an yi mishi yabo ne akan halin da yake na farko amma daga baya ka ji yadda ya sannan kuma da ƙarshe ake hukunta mutum ba da yadda ya fara ba sai sa kullum ka rinka fatan cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah wannan haske na imani da musulunci da muke akai ya Allah wannan haske na ilimi da muke akan shi ya Allah ka tabbatar da mu akan shi kar ka yi karkon kifi daga ruwa zuwa wuta ina fata an gane na malam alaikum salam na'am hmm. ai shi kenan tun da ya bayyana ga halin shi ai hatta hadisan shi da aka ruwaito a farko kuma ai duk sun watse domin ai kamar yadda kake jin malaman suke bayani ne suke cewa qabla an yuhdisa ma ahdafa kafin ya kirkiro abin da ya kirkiro za ka zo ka ji yanzu za mu karanta wata riwaya qabla an zihira ma azhara kafin ya kafin ya bayyana abin da ya bayyana sai malamai ke cewa a zahiri kenan ba ma yana kudurta da abin sai dai bai bayyana ba yanzu da ya bayyana shine aka kauce mishi kenan duk abin da bai bayyana ba baka kallafa wa kanka ka hukunta mutum da shi وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال الإمام سفيان بن عيينة الله مدوككين سوكي غافر تامشيتي كان الناس يحملون عن جابر mutane wato ɗaliban ilimi a ba suna karɓo ilimi daga jabir ɗan yazid al-ju'afi qabla an zihira ma azhara kafin ya bayyana waɗannan aƙidoji da ya bayyana ma a zahara ma a zahara ta amahun nasu fi hadisi. yayin da ya bayyana waɗannan aƙidoji malaman hadisi sai suka tuhumce shi game da hadisin shi wa tarakahu ba'dun nasi sai aka samu wasu mutane sai suka rabu da shi kila lahu sai aka ce da shi wa ma a zahara wacce aƙida ce ya bayyana har wasu suka yi watsi da shi kala sai ce al bin raja'a imani da cewa aliyu ba mutuwaye ba kuma ainihin wato zai dawo komai daren dadewa zai ainihin wato bayyana a duniyar nan na me yasa aka ce wasu mutane suka rabu da shi wasu ba su rabu da shi ba kenan haka al'amarin yake ko a yanzu mutum yake kan bid'a ko kuma mutum ya bayyana wata mummuna aƙida ai ba duka ne suke rabuwa da shi ya kamata ka san wannan kyakkyawan misalin wannan da ya faru a ƙasar nan shine na Ibrahim Zazzaki lokacin da ya bayyana aƙidar shi ta zagin sahabbai 1996 ta bayyana a lokacin da ya bayyana ta dukan su ne mabiyan shi suka watse mishi ba dukan shi ne mabiyan su ba dukan su ne suka watse ba haka al'amarin yake dole za a samu zambis waɗanda yake kawai makafi ne ina fata an gwazo Allah madaukakin sarki ya taimaka وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح ابن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها قبيصة وعينه عينه وتباب العباري cewa ainihin da shi da ɗan uwan shi sun ji jabir ɗan uwan nashi shine sufiyat ibn uquba ina fata an gane aswa'i mutumin kufa ne shi ma su biyun suka ce sun ji ainihin wato malamin su mai suna aljarrahu dan malih yana cewa sami'tu jabira na ji jabir dan yazid ya يقول yana cewa عندي سبعون ألف hadisin ina da hadisai dubu saba'in an abi ja'farin waɗanda na ruwaito su daga abi ja'farin an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kulluha kuma dukkanin su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me wannan yake bayyana mana katafariyar ƙarya da jabur din ya koma da asirin shi ya bayyana to shikenan yanzu sai ya fito da al'amarin karara kamar yadda ya faru mana a ƙasar nan a da tun 1980s ba irin gwagwarmayar da ba a yi da jama'a da dama daga cikin mss da waɗanda suke 'yan ikhwa 'yan 'yan muslim brothers nan ce zazzaki yana da aƙidar shi'a sai su ce a har wani ma zo yana cewa a'a ai maliki ya yake bi baka ga in yana sallah yana sakin hannu ba 1980 basawa teachers college islamic vocational course da muka yi yau shekara talatin da wani abu kenan a wannan lokacin na dubi wani daga cikin waɗanda yanzu limamai ne a nan anguwar muke mishi amma a cikin tafiyan nan akwai shi'a saboda lokacin mu din duk da zafin kan da muke amma mu muna yin karatu don haka da ka kauce mu za ta fara alamin a wurin amma wasu kuwa sunnin bukumin umuyin wa hum la yarji'una to da haka a wannan lokacin tun wannan lokacin 1980 muna fitowa daga gate din basawa teachers college yanzu ita ce federal government girls college da ke nan basawa mun je islamic vocational course nake cewa a cikin tafiyar nan akwai shi a sai ce a baka fahimta ba ne allahu akbar musulunci ne tsantsa ce akwai shi a cikin tafiyar a lokacin mu kuma jahilai daga cikin izala suna zargin mu kuma mu ne yan shi'a haka aka zauna a cikin bakin jahilci a ƙasar mu ɗin a cikin tafiyar muna zargin akwai shi'a a cikin tafiyar nan mu kuma ta can gefa ana cewa 'yan shi'a ne <laughs> kai najeriya katulan makatulan kenan allahu akbar allah maraukakin sarki kiyaye to kaga akwai wannan a wannan lokacin abin bai bayyana ba shi kan shi ɓoyewa yake yi amma 1996 da ta bayyana wasu suka je suka zauna da shi daga cikin albajiran shi da mabiyan shi ya tabbatar musu sannan ga kasusuwa suka bayyana ya fito karara to shikenan tun daga lokacin kuma shikenan sai suka daina boyewa shikenan amma da boyewa ake ta yi boyewa ake ta yi to jabir ibn yazid al-ju'afi da yana boyewa da aƙidar raja'a ta bayyana a kana da aƙidar raja'a da ji asirin shi ya fahimto shi kenan sauran abubuwan ma sai ci gaba da bayyanawa daga cikin alamomin 'yan shi'a shine kasaratul kazib ala ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kama ma ba su ma sabaq kamar yadda bayyana a baya inda kuma ta ba yawaita ƙarya ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin alamomin yan shi'a to shi kenan yanzu sai gashi yana cewa kai shi fa yana da hadisai dubu saba'in waɗanda ya ruwaito su daga al'imamu abu ja'far nisadiq na fata an gani gashi yace dukkanin su kuma daga gare shi to wannan yana daga cikin ainihin abubuwan da aka aibanta gare shi cewa to kaga shi kenan yanzu kuma ya dawo ma yana ainihin wato sharara karya a shi nan sai yake cewa wa in kana mumkinan lakin na hu fi zalika bi adillatin ukhra ta bayyana kadhibuhu wa min ha qawluhu ma haddathtu min hadhi shay'in iz yadullu ala annahu kana yukhfiha min an-nas taqiya li kawniha min al-munkarat allati tushi'uha ar-raqiba fi ali radiyallahu anhu wa ahli baytihi yana koya hadisan ya ce yana da hadisai dubu saba'in daga aliyu ai daga ainihin abu ja'afar amma ya ce tun da yake kuma bai taɓa karantar da ko a ɗaya ba to don ne hadisan ahalin baiti me yasa ba za a bayyana su ba kun san cewa waɗannan tafsiran ma da suka fito suna yi kun san cewa azazzala musu wuta muka yi proja ta dame su muka ce su fito su yi tafsiri mana su fito su karanta littafansu mana mu yanzu littafin mu ne muke karanta yau shekara talatin da ta gabata muna zuba su a kasar ana yatsa su ko ina kuma kowane littafi ne ake karanta ko ina ka je za ka same shi to amma me yasa suka rinka jin tsoron su fito su tafsiri su fito su karanta littafi kaza su fito su karanta littafi kaza a daidai lokacin da imam muslim ya rubuta sahihu muslim ko imam bukhari ya rubuta sahihu bukhari ko al-imam an-nasa'i ya rubuta sunan nasa'i shin a lokacin babu malaman shi'a ne da suka rubuta littattafan hadisai akwai su to da yadda muka fito muka sanya bukhari muslim nasa'i muna karantarwa su kuma sai su fito su sanya ainihin waɗannan littattafan suna karantarwa ko kun fahimta menene na ɓoyewa mu yanzu ba abin da muke ɓoyewa jama'a waɗannan karatuttukan da kake jin su nan da 'yan watanni ko shekaru kaɗan za ka fara jin su kai tsaye kan intanet kai tsaye za ka rinka kama su a tashoshin talbijin daga wannan makarantar kai tsaye da gidajen rediyo daga wannan makarantar don me za a ɓoye duk abin da yake sharri ne shi ake jin tsoron ake ake jin tsoron bayyana shi amma alheri bayyana shi ake a kiraye mutane su zo su yi tarayya a kai ko kun fahimta kuma saboda haka wallahi Nigeria ardin hisba lidu'ati sunna wa lida'awati sunna wa ala manhaji salafil umma wallahi Najeriya hudaddiyar ƙasa ce wadda ta ji taki taki ɗan asali wadda ya kamata a karantar da sunna a yaɗa yada da'awar sunna me yasa saboda su dan hodiyo sun riga sun gama barbada taki ya kama ƙasa da fan dan hodiyo kadan ka zo kace za karanta sun isa ƙasar na'am Allah maraukakin sarki ya taimaka وحدثني حجاج بن الشاعر <clears throat> حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألفا أفتوانا رواية جابر يزيد سيتي ina da hadisai dubu hamsin madadin dubu saba'in saboda kasan san ƙarya ce dole ba a rinka samun tufka da warwara can ya ce dubu saba'in nan ya ce dubu hamsin ya ce ma haddasta min hadi shaii amma ban taɓa karantar da ko kwaya ɗaya ba kala kuma sai ce sun mahaddasa yawman bi hadisin wata rana kuma sai faɗi hadisi kwaya ɗaya fa kala sai ce hada min al alfa wannan na ɗaya daga cikin hadisai dubu hamsin ɗin da na samo su daga Abu Ja'farin yau dai gashi na dan fara ba da guda daya ina fata an gani Allah madaukakin sarki kiyaye <clears throat> wa haddathani Ibrahim ibn al-Khalid al-Yashkuri قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكلم أن الرواية جابر وناتي واني ina da hadisai dubu hamsin dukkaninsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama can ya ce daga Abu Ja'far can ya ce daga Annabi can ya ce daga ainihin Aliyu duk dai wannan kai da komai wanda yake yi yana ta ƙoƙarin ya saka ya wasu abubuwa ne waɗanda suke dangantawa ga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama da ahlul bait wa haddathani salamatu bin shabib حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل <clears throat> سفيان ابن عيينة يتي ناجي أينهم wani mutum yana تنبوى جابر dan abdullahi alju'afi din nan ko game da cewa menene fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa falan abrahal arba hatta ya azama li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimina bayan annabi yaqub yayyan yusuf aka aike su yusuf ya je hali ya hali suka dawo suka ce ya bata suka dawo kuma suka sake tafiya da dan uwan shi suka ce to shi ma dai wani yanayi yayi yanayi ya salwanta to sai babban su yace to ni kuwa falan abrahal arba wallahi ba zan bar ƙasan masar ɗin nan ba hatta ya azana li abi sai kun je kun gaya babana annabi yaqub in ya yafe min yi min izinin in dawo gida to zan dawo aw yahkuma Allah bi ko kuma Allah ya min wani hukunci wanda zan samu Yusuf da Bunyamin in dawo da su wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alherin duk masu hukunci kun ji yadda aya take jama'a kuma kun ji yadda ta da ma'anarta yake cewa tarihin Yusuf ne da yan uwan shi da mahaifinsu ita ce aya ta tamanin cikin suratu yusuf faƙala jabir amma sai shi jabir alju'af ya ce lam ya je ta'ulu hadhihi fassara wannan bai taɓa zuwa ba babu fassara aya ya ce ba fassara qala sufyan sai sufiya ya ce wa zaba amma fa ƙarya yake yi fa kunna li sai muka ce wa sufiya a algafata malam kace ƙarya yake eh wa ma'ara da bi hadha to me yake nufi wato ƙwararrun malamai da suka zauna da waɗannan zindikai su suka san kansu ba kamar tsohon bakanike ne da tsohon mota duk sabon bakanike ba a iya gyara tsohuwar mota tsohon bakanike akwai inda aka je wannan to kanikanci plus ne sai wanda ya daɗe yana gyaran ire-iren su ba an zo wani lokacin wata waya yake gutsurewa ya goga ta akan wani abu sai ta tashi tsohon bakanike kenan an gane ko yawwa to wannan sufiyani sai ya ce ƙarya yake fa da ya ce wai fassara aya nan bata zo ba wata fassara ƙarya ne sai suka ce alaga fata malam ƙarya yake to me yake nufi fa qala sai sufiyani ibn uyayna yace inna ar ta taqulu ai yan shi'a cewa suke inna aliyan fi sahab aliyu yana cikin jido ne fala nakhruju ma'a man kharaja min waladihi duk wani ɗan shi da ya fito a matsayin jagoran jihadi ba za mu fito mu bi shi ba hatta yunadi wa munadin minas sama har sai mai shela yayi shela daga sama yuridu aliyan wato har sai ali yayi shela daga sama annahu yunadi cewa zai yi shela ukhruju ma'a kula. to yanzu ku fita tare da wani ya jabir to da jabir ya ji a zaune ne ba ake magana yanzu ga jabir ga sufiyanu ga almajiran malamin su yace ƙarya yake ku rabu da shi a gaban shi ya ƙarya ta shi ba malaman hadisi ba sai sun sa bakin gilas ba za su dubi tsabar idan ka ce ƙarya kake ba sa shakkar kowa suna kare bangaren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya yake a gaban shi gaban ɗalibai sai shi malamin nasu yace kun ji abin da yake nufi ya ɓoye ni to da Jabir ya ji haka sai ya ce fa za ta awilu hadhihi al-aya to kaji wannan shine fasara aya to da ya ce aya ba ta da wani tawili ba fassara an fahimta wa kazaba sai shi ainihin sufiyanu ya ce ya yi ƙarya kanat fi ikhwati yusuf ita ayar ta zo ne game da yan uwan yusuf sallallahu alaihi wa alihi sallam kun ji jama'a kun fahimta da kyau haka fa waɗannan maƙaryatan har yau fa suna nan domin an tambayi abdullahi ibn mubarak waɗannan maƙaryata ba kuke ƙaryata su eh yaya haka yau na ji wani zindiki a tashar nagarta wani ɗan takara ne nan wajen igabi igabi ɗin na wani ɗan pdp yana magana kawai sai ana ce mishi chastelo kawai sai ya yanko wai ai annabi ya ce duk wanda ya zalunce ku to shikenan ku yi fushi amma in ya dawo ya tuba to shikenan sai ku yafe mishi sai ku ci gaba da mu'amala da shi na ce Allah ya tsini maka zindiki a ina wannan hadisin yake sun cuci mutane ne a zaben gaba da ya wuce wai yanzu sun dawo sun tuba to annabi ya ce a yafe musu wai a sake zaben su yau zai kunna a tashar nagarta yau zai kunna da rana tsaka shi yasa nake son in yi shiri musamman in je tashar nagartar nan akan waɗannan 'yan siyasa wasa ya wasa amma ban da tsikarin uwar miji 'yan siyasa yau wa yi wa kowa karya amma ba ruwanku da annabi don kun kwashe kayan ku tuni daga gaban shi kun share kai baka san hadisi ba kana neman ƙuri'a ka je ka ci ƙuri'a ka ta zalunci ko ta abin nan amma ka yanko ƙarya ka ce annabi ya ce kaza saboda a zaɓe ka zindiki macuci wallahi dole ne a fito a bayyana waɗannan maƙaryata ne ka a rangwanta musu ko misƙalar zarratin za su ci gaba da wa annabi ƙarya ma damar musulmi na nan shine abdullahi ibn mubarak ya ce da aka cewa za a yi da su sai ce ya ishu lahal jihadu ba komai zamani sai an samu maganin su don ɗalibai ku dage ku yi karatu ku san ilimi yadda mutum zai zo ya yi ƙarya a cikin ilimi kun san ƙarya ake yi ya kamata ku gane domin in ba ku manta ba a darussan mu da suka gabata a muqaddima karatun sahihu muslim da muka gabata, mun bayyana daga cikin ainihin dalilan da ke sa makaryata ke karya akwai dalilan siyasa dalilan addini akwai dalilan tattali akwai dalilan kabilanci akwai dalilan yanki akwai dalilan mabambanta yanzu wannan yawo annabi karya ne fa saboda dalili na siyasa kawai wajibi ne ko da buga waya a buga waya gidan rediyon nagarta jama'a a ambaci sunan shi a ce wannan castello din ƙaryayen yawa ƙaryayen ba annabi ne ya faɗi wannan ba daga annabi ne